Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria, shiri da ke taɓo wasu muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani. Cikin wannan shirin namu za mu ji yadda ta kaya a taron kungiyar shugabannin kasashen Turai da na Afirka, wanda aka yi abijan na ƙasar Cote d'Ivoire. Za kuma mu taɓo wasu labaran daban-daban na ƙasashe da dama. ba tare da wani jinkiri ba sai a yi sauraro lafiya. Madalla za mu ɗauko wannan shirin ne daga Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire. Inda aka kwashe tsawon makon nan mai karewa da taro na biyar na ƙungiyar tarayyar Turai da kuma ƙungiyar tarayyar Afirka. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya wakilce mu a birnin Abidjan kuma ga rahoton sharan fage Litini da ta gabata ana gab da fara taron ministocin waje na kasashen kungiyoyin biyu. An dai fara gudanar da irin wannan taro tsakanin bangarorin biyu ne tun a shekara biyu da nufin ƙara inganta alaƙa tsakanin Afirka da yankin Turai. inda a wancan lokaci shugabannin kasashe da na gwamnatoci nahiyoyin suka haɗu a birnin alkahira na kasar masar a matsayin karɓa-karɓa taro na biyu ya gudana ne a birnin lisbon na ƙasar portugal a shekara ta 2007 kafin a baiwa ƙasar libya damar shirya wannan taro a shekara ta 2010 sai kuma wanda aka gudanar a matsayin na ƙarshe a shekarar 2013 a birnin brussels na ƙasar belgium an dai zaɓi birnin abidjan na ƙasar cote d'ivoire domin ɗaukar nauyin taro na biyar wanda zai gudana daga ranar 29 zuwa 30 ga wannan watan Nuwamba ne a lokacin da kungiyar tarayyar Afirka ta gudanar da taronta a watan Yulin bara a birnin Kigali na kasar ruwanda. Ministocin waje na kasashen kungiyoyin biyu dai duk sun hallara domin fara wannan taro har ila yau ga abdulkarim ibrahim shikal da rahoton yayin da ministocin harkokin waje na turai da afirka ke zaman share fage ga wannan taro a garan basam kusa da birnin abidjan su kuwa kungiyoyin fararen hula na gudanar da nasu taro ne a abidjan da nufin samar da shawarwari da suke fatan gabatarwa babban taron da za a fara a laraba musa aksar marubuci kuma dan gwagwarmaya na ganin cewa halartar shugabanni irin su emmanuel macron na faransa abu ne da watakila zai sa taron na bana ya sha bamban da waɗanda aka taɓa gani a can baya kasan shi yana da hulɗa sosai da eh, shugaban ƙasa ta jamus to tun da yake suna jituwa da shi da eh, merkel yadda na ga takin sawan shi yana haɗin ra'ayin shi to muna dubi mu gani waɗannan shugaban ƙasashen afirka da yake suna nan wasu sun juma sun yi shekara talatin suna iko in ya zo shi da yake yaro ne ya zo gaya musu ya ce ga ya kamata ku ta da ƙasashen ku fitattar sun je. To sai dai babban abin damuwa a cewar Musa Aksar shine yadda kasashen Afirka ke dogaro ga kasashen yamma domin shata musu manufofi na ci gaba. Shi waɗannan shugaba inda kamar suna aikin su yadda ya kamata na yadda demokrasiya ce mutane ba za su iya towa ba su ce za su turai ko wani ya zo gaya musu magana. To kaga akwai cin hanci babu shari'a mai kyau babu wasu abubuwa da yawa ana takura mata talakawa duba makomar matasa shine babban abin da taron na wannan karo zai fi mayar da hankali a kai. 'Yan kasuwa da masu masana'antu daga nahiyar Afirka da na yankin Turai dai duk sun hallara inda suka yi ganawar farko a gefen taron kolin shugabannin kasashen nasu. Bari mu sake bin Abdulkarim Ibrahim Shikal mu ji wannan rahoton. Babbar manufar taron wanda ya gudana a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar Cote d'Ivoire Daniel Kablan Duncan ita ce karfafa alaƙar kasuwanci tsakanin nahiyoyin biyu. inda yanzu haka sama da kashi 38 cikin ɗari na harkokin kasuwancin da Afirka ke yi da sauran sassan duniya na gudana ne tsakaninta da Turai. 'Yan kasuwa daga bangarorin biyu sun fahimci cewa haɓakar kasuwanci na matsayin hanyar da za ta samar da ayyukan yi musamman a Afirka. nahiyar da aka yi hasashen cewa za a samu matasa sama da miliyan 450 da ke buƙatar ayyukan yi nan zuwa shekara 2050. jakadan jamus a birnin abidjan mikael grau na ganin cewa matakar dai nahiyoyin biyu suka haɗa gwiwa to za su iya samarwa kansu makoma ta gari. Wannan taro ne mai mahimmanci ta fannin alaƙa tsakanin Turai da Afirka. Duk wani mataki da za a ɗauka domin samar da ci gaba a Afirka da Turai ko shakka babu ya shafe mu kai tsaye. Muna fatan faɗaɗa dangantakarmu a fannoni daban-daban da suka haɗa da tsaro da batun ƙayyade iyali da ma uwa uba matsalar kwararar baki. Bayar da gudunmawar kuɗaɗe kawai ba zai iya warware matsalolin Afirka ba. Ya kamata a matsa ƙaimi wajen saka jari da kuma samar da ayyukan yi ga matasan Afirka. Kafin shugabannin kasashen na Afirka da na Turai su fara nasu taron sai da ministocin wajen kasashen suka zauna inda suka shata muhimman abubuwan da shugabannin nasu za su tattauna a kai. Wakilai sama da dubu biyar daga kasashen kungiyar tamanin suka halarci wannan taro. Ga tattaunawa da Abdulkarim Ibrahim Shikal ya yi da ministan waje na kasar Nijar Ibrahim Yakuba. Abin da ya yi mahimmanci a ganin mu cikin wannan tahiya, to a koda yaushe aka yi taro to a tsaya a lissafa a ganin shekarun baya da suka wuce. wane da wane da ya dauki alkawali da ya shahi kaza an cika shi ko ba a cika shi ba saboda idan ya zama taro ne za mu yi ta magana muna cewa za mu yi za mu ba mu yi ba to matsalolin ko da yaushe karuwa suke kuma shi yasa muke samun dubun dubayen matasan afirka su ce kasar ba ta zamanuwa suna neman su wata kasa har su shiga cikin halin libya wato wasu lokuta minista abin da aka yi lura cewa kamar su kasashen afirka ba su da wata shawara ta gaban kansu sai abin da turawan suka zo da shi eh an yi wani lokaci haka amma in kan lura yanzu a kasashen afirka gaskiya abin yana sakewa kowane zance ka sani da ya shahi ci gaban kasa afirka duk yanayi ko ko wani hulɗar mu da wasu kasashe gaskiya mun fara sakewa shugabannin kasar yanzu suna tsaya su ce to cikin wagga ta ga abin da afirka ya kamata ta gai kuma ga abin da take so abin ya sake kafin wannan taro na birnin abidjan mm. an yi tarurruka guda hudu a baya can alkawarin da aka ɗauka ana iya cewa an ga sauyi zuwa yau a an ga sauyi amma dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba abin da ya kamata a yi haka to a gaskiya shi yasa muka ce mu ganin mu na farko shine ko da yaushe kafin a saki sabon bayani to a zamna a gani waye cika alkawalin shi wane ne bai cika ba kuma me yasa bai cika shi ba saboda in ka diba kamar ai kasashen turai a shekaru da suka wuce sun ce kamar ba sa zancen ko sunan su ko bakin su cikin abin da ya shafi kare kasashen afirka abin da ya shafi security musamman tsaron kasashen mu da duniya ta sake da yanayin ya sake ai kaga su da kansu bancin taimakon da kasashen suke bada su da kansu suke sa hannu cikin aljihu suna cewa za su bada kuɗi game da wannan matsala ministar ta wato bakin haure da ke zuwa turai suna halaka a hanya an jima ana wannan zancen bai zama labari ba sai da aka labarin na cewa ana sayar da mutane a libya ne aka ɗauki zancen da matukar muhimmanci me yasa tun a baya ba a ɗauki matakai bisa a yanzu ai saboda dan adam haka nan yake in bai ga hutar gashin shi ba wani bai bai ɗaukar mataki ga kamar mu a ƙasar Nijar ai mun jima muna cewa akwai matsala akwai matsala a tsaida bayan an zo an rogaje ikon kadafi ne babu shawara babu yarda kasashen afirka a lokacin na ai kasashen mu kamar ƙasar Nijar mun ce ka'ai mun ce abin da zai faruwa fa zai yi ciwon zama ciwo yanzu ga 'yan ta'adda a cikin libi ga 'yan ta'adda a cikin sahel ko ina yan ga mutane har sun kai suna sai da bayu a cikin wannan yasa ba kwa zancen matsalar da ke sa jama'a na wannan barin gida din sai ana zancen a kangi a hana tafiya ba kwa zancen matsalar cikin gida wannan muna yin ai shine an yi taro musamman kasashen turai da kasashen afirka muka dauki alkawari muka ce duka wannan a ce an rage yawan masu zuwa ko ko an tara hanya ba shi bane mai muhimmanci muhimmancin shine wannan matashi da zai barin kasar shi ko Najeriya ko Niger ko Ghana dan ya tayi wani wuri dan ya rasa aiki ne ko ya rasa abin da zai samu shi dama Shugabannin kasashen dai sun kwashe lokaci mai tsawo laraba domin tattauna yadda za su kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi nahiyar musamman batun cinikin bayi da ake zargin ana yi a ƙasar Libya. Ga Abdulkarim Ibrahim Shikal. Shugaban kungiyar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad na ganin cewa halin da Afirka ke ciki a yau abu ne da za a iya magancewa. kamar dai mulkin wariyar launin fata da kuma cinikin bayi shi ma talauci wani abu ne da ke faruwa sakamakon halaye na dan adam saboda haka za a iya magance shi matukar dai akwai cuɗanyar juna a tsakaninmu shugaban hukumar kungiyar tarayyar turai jean claude juncker ya ce tuni tarayyar turai ta samar da wani shirin tallafawa afirka domin yaƙi da talauci nous avons développé Mun yi tsari na musamman ga Afirka da zai kai euro biliyan 44 nan zuwa shekara 2020. Tuni shirin ya fara aiki musamman a bangaren samar da makamashin wutar lantarki a wasu kasashen Afirka goma sha tara. Euh, Babban magatakarda na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi tsokaci ne dangane da matsalar tsaro musamman a yankin Sahel. L'Union africaine et Nations unies avec l'appui de l'Union européenne Kungiyar Tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya tare da taimakon Kungiyar Tarayyar Turai za su iya tallafawa ƙasashen yankin Sahel domin samar da tsaro. Kafar runduna domin yaƙi da ayyukan ta'addanci abu ne da ke buƙatar goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma samar da kuɗaɗe domin ɗaukar ɗawainiyar ta. Ya zama wajibi mu tabbatar da cewa rundunar ta samu goyon baya daga kwamitin sulhu. Turawan mulki sun janye kuma ba fitina ba tawaye Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu juna Senegal ƙasa mai albarka su ma duk sun kwance sarƙa da walaf da jalof yau ana munna da jalof da walaf yau sun farka daga barci yanzu ba shakka duka kowa ana barka barka cewar mi sai mu hutar dada Mauritania yanzu ba abu da 'yan tattu ne ni na shaida. Batun zargin da ake yi wa ƙasar Libya dai bisa dukkan alamu ya harzuka mahalarta wannan taro. Shugaban Faransa Emmanuel Macron a cikin zantawa da RFI da gidan talabijin na France 24 a gefen inda ake wannan taro a Abidjan ya ce ƙasashen duniya za su ɗauki mataki na bai ɗaya don kawo ƙarshen cinikin bayin. Ga abin da Emmanuel Macron ke cewa. La Libye a réaffirmé mahukuntan libya sun amince a shiga kasar domin kwashe mutanen da ke tsare a cikin sansanonin da aka gano cewa ana aikata wannan abin asha na biyu kuwa an amince hukumar kula da bakin haure ta taimaka domin dawo da 'yan afirka da ke fatan komawa kasashensu na asali har ila yau kasashen duniya sun amince su haɗa gwiwa domin ƙarfafa tsaro da kuma musayar bayanan sirri da nufin karya lagon masu wannan safara ya kamata a fahimci cewa masu farcin mutane wani gungu ne na jama'a da ke da alaka da masu safarar makamai da masu fataucin miyagun ƙwayoyi sannan suke da alaka da ƙungiyoyi na ta'addanci a cikin yankin sahel da sahara daga gabar ruwan tekun gini har zuwa ƙasar libya kalaman shugaban faransa emmanuel macron kenan kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international Yanzu sai mu leƙa Najeriya mu fara da jihar Zamfara, wadda muka ji a wancan mako ‘yan fashi da masu garkuwa da mutane na ta cin karensu ba babbaka. Ashe dai batun ya kai ga kunnuwan shugaba Muhammadu Buhari kuma tuni ya umurci a kai masu ɗauki. kwamishinan 'yan sandan jihar da wani wakilin shugaban kasan Bayanai na nuna sun leƙa yankunan da jama'a ke cikin halin kuncin kuma mun tuntuɓi wani mazaunin yankin Dr. Shu'aibu Balashin Kafi don jin halin da suke ciki yanzu. Mutanen wannan yanki sun dawo cikin headquarter na shinkafi a cikin primary school suna zaunawa tare da iyalansu. Mutane kuma suna nan suna kai musu agaji na suturu da abinci da sauransu. akwai wasu ƙauyuka ma daban su barayin suka rubuta musu takarda cewa za su kai musu hari to kamun su kai su ma sun kwaso ina su ina su sun dawo kin shinkafi yanzu shi kwata shinkafi abubuwa ta cika dam da jama'a yan gudun hijira shugaban ƙasa ya ba da umarni ya ce a kai matakan tsaro bataliya ta uku ma a mai da ita shinkafi local government ni da kai na rubuta mishi takarda kuma har ya turo mani sako cewa notice bai yi kwana biyu ba kuma aka ɗauki wannan matakin yanzu haka kwamishinan 'yan sanda jiya ya kai ziyara a shinkafi local government kuma muna ganin IG zai kai ziyara shi ma muna kyauta zaton gobe ko jibi ba yau aka saba irin wannan kashe-kashe ba babu wani shugaban da ya taba zuwa ko kwamishinan 'yan sanda ko kuma har shugaban ƙasa ya zo ya yi magana har ya yi ma al'umma talakawan da a wannan ƙasa jaji wannan ba abun ƙaramin abu ba ne nasarar da muka samu. Muna Najeriya inda a makon jiya ne shugaban ƙasar ya ƙaddamar da kwamitin mutane talatin don lalubo hanyar da za a biya buƙatun ma'aikatan ƙasar game da batun ƙarin albashi. Wakilinmu da ke fadar shugaban kasar Kabiru Yusuf ya tattauna da Ayuba Wabba, shugaban kungiyar Kodago a Najeriya jim kaɗan bayan da aka kaddamar da wannan kwamiti. Eh gaskiya kamar yadda ka faɗa a maganan karancin albashi da ma'aikata suke karɓa abu ne wanda a rajejin da muka yi a shekara 2010 an yarda cewa bayan kowane shekara biyar ya kamata a duba hawan kayayyaki da kuma wayansu abubuwa domin mu ga yadda za mu shawo kan abin saboda haka lallai wannan batu ne wanda ma'aikata da mu mun yi na'am da da shi kuma abu ne wanda gaskiya muna godiya ga shugaban kasa da yau ah, ya kaddamar da wannan ah, kwamiti wanda za ta sasanta a kan harkan mafi karancin albashi da kuma fensho a najeriya kuma magana da ake fuskanta shine tun baya kun nemi akalla karancin mafi kankantar albashi shine dubu hamsin da shida to yanzu kana kallon tun da kwamiti ya kasa idan an samu ya iya yiwuwa ya hau ya iya ya sauka ba fata ake ba muke cewa sasantawa kowa dai sanin kowa ne yanzu dubu goma sha takwas bai isa bai ciyar da mutum da iyalansa da mutum hudu so ya zama wajibi kenan a duba menene zai yiwu shi yasa muka nemi akan a kara daga sha 18 zuwa 56 yanzu sai kasar Nijar inda bayan an kwashe shekaru uku da kona wani sashe na cibiyar raya al'adun Faransa da Nijar da ke birnin da magaram a talata ne shugaban Nijar Muhammadu Isu da jakadan Faransa suka sake buɗe wannan cibiya Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da wakilinmu da ke da magaram, Ibrahim Malam Cillo ya aiko mana an kashe kuɗaɗe da suka kai miliyan hamsin na saifa kuma an tanadar da wadatattun littattafai. Da jawabi irin na manyan masana ne da suka goge wajen rubuce-rubucen littattafai daban-daban irin su Victor Hugo, jakadan kasar Faransa Marcel esquer ya yi jawabinsa na buɗe wannan babban gida, inda kuma ya ɗora da ya ba ma hulɗar da ke tsakankanin ƙasashen biyu. A ina ne aka taɓa ganin inda ƙasashe guda biyu biyu da ke cikin matsalar tattalin arziki suka yi irin wannan jan kokari na aiki cikin gaugawa banda kasar faransa da nijar a nashi shugaban kasar jamhuriyar nijar alhaji muhammadu isu cewa ya yi euh, ina matukar farin ciki da na kasance a wannan wuri euh, kuna tuni dai da yadda aka kona wannan wuri mai matukar muhimmanci a watan janairu na shekara ta 2015 saboda duhun kai na hana bunkasa ilimi a lokacin da muke bukatar haske na ilimi a rayuwarmu don haka ne ma muka sanya sanya a sahun gaba Renaissance Culturelle don sake ɗabi'u kyawawa. Kasar Faransa ta karama daraktan gidan raya al'adun kasar Faransa da Nijar din da ke Adama garan Bawo Sule Kawumi saboda jan kokarin da ya yi na ceto gidan a daidai lokacin da ake zanga-zanga. A yanda muka tambaye shi cewa ya Abu ne wanda muke jira tun yau da wata takwas don kiran da za ni kurin wanda suke so su zo santar an kawo komai da komai kayan aiki so ake amince wannan abun ashar da aka yi kuma a a ci gaba da ayyuka kuma sun ce wannan abubuwa da aka sa a tattalin shi saboda kar wasu kuma su zo su ba ta harka dumbin jama'ar da ke karuwa da wannan gida musamman ma masu neman ilimi sun nuna farin cikin su karara da wannan rana da ta zo ta bude wannan gida ibrahim malam cillo daga da magaram rfi hausa idan muka je kasar togo kuwa yan adawa ne ke tabore don ganin shugaban kasar faure nasingbe ya sauka Nura Sa'adu mazaunin birnin lomine kuma mun nemi ji daga gare shi game da wannan bore da jama'a ke yi. Ziyara wannan wanda ya kai musu ba wani abu ne illa dai bayan kamar ya lallashe su ne bisa kan al'amuran da ke faruwa tunda mutum ne ba ya son ya saki iko. Na ya ga 'yan nan yankin nan wajen su ne ke daga masu hankali an jima ana iko ba tare da su ba to cikin irin hikima na siyasa ne na jawo hankalin su ta nuna ba haka nan ba sun yi ce masu shi. Son yanzu in ka hidda lomi aiko kara dan ta kasance kasar kasa ce ta mahaifin shi baban nashi ya jima amma ai babu gari kamar sokoji kafin in ka ɗauka cikin Togo babu gari kamar Sokoto. Kaga zanga-zangan nan da aka yi kuma aka samu mutuwa yadda suka so su yi ruwa-ruwa yaron nan da ya mutu su nuna ba cikin abin gaba ne marshakin ya musu kuma wancan suka kiya. Sai mu tafi ƙasar Kenya inda aka rantsar da shugaba Uhuru Kenyatta don zarcewa da iko amma kuma Raila Odinga madugun adawa a ƙasar ya ce ranar sha biyu ga wannan wata da muke ciki za su ƙaddamar da nasu shugaban ƙasar. Ma'ana dai ba za su goyi bayan Uhuru Kenyatta ba. Dr. Kabir Ɗanladi mai sharhi ne dangane da ƙasashen Afirka kuma ga yadda ke kallon niyyar da Raila Odinga ke yi don rantsar da kansa. Ni abin da kake cewa shine shi Raila Odinga ya yadda da wannan sakamakon in akwai rai da lafiya in wannan ya gama ainihin wa'adinsa na mulki to sai ya sake takara a shekara hudu ko biyar masu zuwa in jama'an kenya sun ba shi dama ya tsaya takara amma in ya kuskure ya ce zai rantsar da kansa akwai irin waɗannan abubuwa sun faru da yawa a kasashen afirka musamman ma in ka kula da abin da ya faru da mko abiola a alif ɗari tara da casa'in da uku inda ya nemi rantsar da kansa sakamakon ya ƙare ya tafi a kurkuku har Allah ya yi abunan nashi. A ƙarshe sai mu taɓo batun cacar baka da ta ɓarke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da Firaministan Birtaniya uwar gida Theresa May. Sakamakon wani saƙon Twitter da ke takalan musulmi wanda Donald Trump ya baza duk da cewa an hana nunawa a Birtaniya. Yayin da uwar gida Theresa May ke janyo hankalin Donald Trump dangane da hatsarin yaɗa wannan bidiyo, shi Donald Trump cewa ya yi ta kula na ta saugan kawai. Mun tuntuɓi Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa na Kaduna Polytechnic a Najeriya, wanda ya daɗe yana koyarwa a Burtaniya, yadda yake kallon wannan dambarwa. Ba sabon abu ba ne idan aka ga Donald Trump yana wannan abin. Tun lokacin da yake shugaban ƙasa an san menene ra'ayin shi kan addinin musulunci ya kuma yake ganin wannan abubuwa. So wannan abin an riga an sani a baya kafin ma ya zama shugaban ƙasa. an ga yadda ya tsani addinin musulunci da kuma musulmai gaba daya sannan na biyu abin da nake son jawo hankalin mutane shine idan mutum yana shugaba ya kamata ka yi opening watan ka buɗe zuciyarka ka anshi kowa da kowa a gaida dr abdulhakim garba funtuwa masu sauraron mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri